Sashen Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Talata goma ga watan Janairun shekara ta 2017. To yaya Gambia ke ganin dambarwar siyasar da ke faruwa a ko kuma 'yan kasar Gambia ke ganin wannan dambarwar a kasar su? gaskiya ba alheri ba yanzu ma muna samun mutanen da suna dokan iyalansu su fit da su garin na idan suna da wani wurin da za su kai su senegal ko ghana ko nigeria ne su su zamna da su zuwa ga inda al'amarin da yake to za kuma ku ji cewa wato majalisar dattawan najeriya ta yi sabon shugaba Yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batun karkatar da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba jihohi don biyan albashi zuwa biyan wasu batutuwa na daban. Lambar da za ku buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Alƙalai guda biyar daga Najeriya da Saliyo da ya kamata su jagoranci zaman kotun kolin ƙasar Gambia ba su je babban birnin Banjul ba domin sauraron ƙara a yau Talata. An kira wannan zaman ne don duba buƙatar shugaba Jame na soke zaben da aka yi a ƙasar a watan Disamba bara. Dama dai ƙasashen duniya sun amince Adama Baro ne ya lashe zaben kuma suna kira ga Jame da ya sauka daga kan karagar mulki. Shugaban kungiyar lauyoyin kasar Gambia ya ce an ɗage ranar zaman har zuwa ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ba a dai samu tabbaci daga lauyoyin ba akan ko za su halarci zaman na jin ƙara ko a'a. Wanda za a yi kwanaki uku kafin ranar da aka shirya za a rantsar da baro a matsayin shugaban kasa. Gobe Laraba ake sa ran shugabannin kasashen yammacin Afirka guda uku za su kasance a babban birnin kasar ta Gambia don ci gaba da tattaunawar shiga tsakani ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara na musamman Femi Adesina ya faɗa wa shirin VOA Daybreak Africa cewa matakin diplomasiya ne mafita mafi kyau duk da dai ƙungiyar ECOWAS bata fidda yin amfani da ƙarfin soja ba idan abin ya ci tara. Sanata Jeff Session na jihar Alabama wanda shine Donald Trump ya zaba a matsayin mukamin Attorney General ya kare tarihinsa da ya kafa a fannin kare haƙƙin bul'adama inda ya faɗa wa tarin 'yan majalisar dokokin amurka cewa ya fahimci tarihin walhalun da baƙaƙen fata suka fuskanta sannan ya wato da kuma eh, wahalar da suka fuskanta kuma a ƙoƙarin ganin cewa sun jefa ƙuri'a a amurka session wanda shine mutum na farko a jerin mutanen da trump ya zaɓa a majalisar dattawan amurka ke tantancewa a wannan makon ya jaddada wa kwamitin shari'ar cewa zai wato zai tabbata an aiwatar da dokokin zaɓe ba tare da nuna bambanci ba sannan ya tabbata an kare mutuncin matakai ko kuma dokokin zaben a matsayi na ɗan kudancin amurka na ga matsalar nuna wariya na san hakan ba daidai ba ne akwai buƙatar mu kyautata al'amura in ji session masu zanga-zanga da yawa a wani ɗaki da ke ginin majalisar dokokin sun yi ta ihun nuna rashin amincewarsu da zaben seshen yayin da 'yan sanda suka yi ta ƙoƙarin fidda su daga wurin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kasar afghanistan sun ce tagwayen hare-haren kuna bakin wake a kabul babban birnin kasar yau talata ya wato sun kashe mutane fiye da talatin wasu su 80 kuma sun jakkata waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigan sun auna wata tawagar jami'ai da ta fita daga ofisoshin majalisar ƙasar ne manyan jami'an tsaro da fararen hula da wasu ma'aikatan majalisar ƙasar na cikin waɗanda harin ya shafa rahotannin farko sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake ne ya tarwatsa kansa kusa da ofishin majalisar a unguwar darul aman da ke birnin jim kaɗan kafin wani maharin ya tada nakiyoyin da ke dankara a motarsa. waɗanda suka shaida lamarin sun kuma ce sun ga ma'aikatan jin kai da wasu na kwashe waɗanda abin ya shafa zuwa asibitocin da ke yankin amma cunkoson ababen hawa kan tituna da ake fama da shi kullum a birnin ya kawo tsaiko a wannan kokarin nan take dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin tana mai cewa harin ya kashe mutane da yawa tare da raunata wasu dama dai an san kungiyar 'yan bindigar da yin ƙari a yawan waɗanda irin waɗannan hare-haren nata suka shafa shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya zaɓi surkinsa jared kushner a matsayin babban mai bashi shawara abinda ya sa wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat suka buƙaci ma'aikatar shari'ar ƙasar da kuma ofishin ɗa'a da ladabtarwa da su duba ko wato ta yiwu an saba dokokin hana nuna son kai wajen ɗaukar aiki da kuma yiwuwar ci da zuci. lauyan kushna ya ce jared na shirin daina alaka da duk wasu kadarorin da ke ketare da kuma wasu harkokinsa a wani kamfani da kuma ofishinsa da ke birnin new york To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da batun rikicin kasar Gambia inda shugaba mai ci Yahaya Jami ya janye amincewa da shan kaye da ya yi a zaben shugaban kasa bayan da wasu mukarraban zababben shugaban kasa Adama Baro suka yi barazanar cewa Yahaya Jami zai ɗanɗana kudarsa da ya jefa kasar cikin rudami har shugabannin kasashen Afirka musamman ma na kungiyar ECOWAS ke ta ƙoƙarin sa amma abin ya cutura ya zuwa yanzu. kan haka ne abokin aikinmu baba yakubu makeri ya zanta da wani mutumin kasar gambia mazaunin new york kan halin da ake ciki a gambia kamar da yadda suke samun bayanai da kuma labarai sai ya ce al'amuran dai gaskiya yana da ban tsoro kwarai da gaske don mun samu wani labari kamar ya ce eh, ya yadda kuma ya sauka shaida ba shi zuwa july 22 to wannan gaskiya ba alheri ba yanzu ba muna samun mutanen da suna dokan iyalansu su fidda su garin nan idan suna da wani wurin da za su kai su senegal ko ghana ko nigeria ne su su zamna da su zuwa a ga inda al'amarin da yake shan ka duba irin abubuwan nan da ke faruwa ya mutanen gambia da kuke zaune a new york da wasu sassa na duniya daban-daban kuke ganin wannan abu mun da muke kasan wajen abin da yana da ban tsoro don ka bar iyalanka gida kana jin wannan wannan labari gaskiya ba bai ba to ina jin jakadan gambia da ke nan ya yi magana inda yake cewa ya kamata shugaban kasa ya sauka daga mulki tun da talakawa ba zaɓe shi ba ku da kuke zaune yan gambiya a nan amurka kuna da baki a wannan magana ko kuma me kuke da shi akan magana da jakadan ku yayi eh muna bayan shi kwarai da gaske kuma mun da muke nan muwa muna kokari muna bari wanda shugaban da ke yake harka da su kuma alal misali shugaban lawyers da ke ce ba association sunan shi sharif gambadu mutumin mu ne mun kira shi muyi magana sun tun su ma su yi statement kamar su ma yanzu sun ga kamar dun da ba zabe shi ba ya sauka shi yasa hatta ma maluma wurin nan an yi magana da su su ma sun je sun gane shi kamar ya yankuri ya sauka to a wani gari kake a cikin gambia kuma me kake ji yana faruwa a cikin garin eh, mu inda muke mu bayan gari muke ana kiran wurin su hare yana kusa da saken capital shiri basi. wurin da alhamdulillah wurin da mutane da za guduwa daga serikunda da banjul su je kauye suna ga kamar idan ma da yi wani abu ne Allah da kiyaye amma suna ga kamar kauyen ya fi zaton mutum ke da idan ya ga kamar ba wurin shiga ba kanan ba idan abu aka fara cikin gari ya yi. ko ina ne kuma Allah ya kiyaye. To a matsayinka na ɗan Gambia da kake zaune a Amurka wani irin kira za ka yi ma shugaban gambiya da ma sauran shugabanni da suke da hannu a wannan abubuwan da ke faruwa? Wallahi magana da dan yi shine na ji daɗi na yi murna da na ji shugaban Najeriya da shugaban Ghana da na Liberia da Sierra Leone suka je suka mai magana mun ji daɗi sosai kuma su un mun ji kuma su ma suna ba shi kokari sai abinda da dai muke roko ma duniya tun baki daya musulmai ai abdu'a shugaban nan ne kuma na jo sun koma da 17 this month su ma su yi kokari Allah dai taimake mu duka baki daya amma abin da kowanda dai eh, za akwai taimakon da da yi wurin magana ne kuma an babu wannan wurin addu'a a muna don abin da faru ba alheri ba Allah Allah Allah haɗa kanmu a firar kanmu so juna. Da to a gaida Baba kuma Makeri da wannan hira da wani ɗan gambe mazaunin New York. To sai kuma nigeria inda majalisar dattawan ƙasar ta yi sabon shugaban masu rinjaye. Madina Dauda gare ki. And upon due deliberation consultation, the APC caucus of the Senate hereby wish to notify you of the change in the leadership of the Senate the new Senate leader B and is now Ahmed Lawa representing Yobe North Central District, Yobe State. Shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki kenan a lokacin da yake sanarwar sauke shugaban masu rinjaye Muhammad Allen Dume. Bukola Saraki ya ƙara da cewa Sanata Ahmed Lawan shine sabon shugaban masu rinjaye. sanarwar bata ba da wata hujja da ya sa 'ya'yan jam'iyyar apc suka ɗauki wannan mataki ba amma kakakin majalisar dattawa sanata aliyu sabbi abdullahi ya ce suna da hurumin yin haka ba wai muni a cikin zauren aka zauna aka yi muhawara haka ba saboda tsarin majalisa shine masu rinjaye da wayanda ba su da rinjaye suna da shugabanninsu kuma suke da hakin haka kin ga bai shafi wayanda ba su da rinjaye ba saboda haka wannan shine bayani kuma sai dai in kina neman karin bayani to sai ki nemi caucus leaders namu wanda su ne za iya su yi wannan bayani to kai ai jigo ne a jam'iyyar apc ba yadda za a yi a ɗauki wani mataki da ba za ka san yadda aka yi ba ne amma wancan maganan daban ne ni yanzu ga ina magana da ke ne a matsayina na mai magana da yawun majalisar dattijai ko kuma kakakin majalisar dattijai wanda yake shine spokesman na senate A nashi bangaren kuma, Sanata Muhammad Alin Dume ya ce ba a tuntuɓe shi akan wannan sauyi ba, kuma babu wani wanda ya kira shi wani taro na 'ya'yan jam'iyya. A'a da wannan labari kamar yadda na ce ma, na je sallah banda labarin wannan kwata-kwata. abun da ma jiya da dare mun yi mitin a gidan senate president na shugabannin ah, wajen majalisar dattawa amma wani mitin da aka kira na apc ban da labari ba a kira ni ba kuma akwai wayansu da yawa members wanda na sani sun ci ba a kira su ba ba wani mitin ni ban da dai labari kuma an za a kira mitin a zaman shugaba na majalis na masu rinjaye wato apc kenan ai zan zamanto da sani na ko kuma za a gaya mu sa'anan na biyu idan za a soya shugabanci ai sai da laifi ko kuma a tunkari mutum da laifinsa a ce ga laifinka a baka dama ka kare kanka kuma an baka kare kanka yadda ake so ba to sai a soya amma yadda aka yi yanzu din ne ban taba jin haka ba ne. abin jira a gani shine ko sabon shugaban masu rinjayen ahmed lawan daga jihar yobe zai iya haɗa kawunan 'ya'yan majalisar dattawan da suka rabe biyu tun ranar tara ga watan shida na shekara 2015 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ki, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda wasu jihohi ke karkata kuɗin da gwamnatin tarayya ta basu da cewa su yi amfani da aƙalla kashi ashirin da biyar cikin ɗari na kuɗin wajen biyan albashi. Kafin nan a saurari wannan. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da Kaduna birnin gwamna wake kan layi. Ibrahim Garba barka da dare. Barka da warhaka. mai rediyo sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna jinka to babu shakka gaskiya al'amari na ji batutuwa wanda kuka ce a ba da dama a tattauna a kansu idan muka ɗauki maganar jihohi ya kamata a ce jihohi gaskiya su yi amfani da wannan kuɗaɗe da shugaban ƙasa yake badawa dangane da ana samun irin wannan ta maganar sanari domin gaskiya ba daidai ba ne a ce shugaban kasa yana kokarin fitar da kuɗi yana ba shugabanni su kuma jihohi suna danne waɗannan kuɗi domin su wa ma'aikatan local government da haka ya kamata a ce gaskiya ana biyan waɗannan kuɗi shine mu fita da karshe ne maka fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa mun dai makale a Kaduna wake kan layi ha a Kaduna to madalla Alhaji Musa Garo a sauka lafiya sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala to madalla magana ta gaskiya shi ne ya kamata a ce su gwamnonin su bude idan su san cewa fa shi shugaban kasa yana da manufofi da tsare-tsare kuma sanadiyar su suka sanadiyar shi suka samu wannan dama dole ne su abin da za su ci gaba da kare masa mutuncin sa idan ya bada kuɗi su je su aiki a jihohin sa to dole ne gaskiya su je su aiki da kuɗin nan a yadda yake su saboda haka zai kara masa farin jini idan kuma suka aka san haka to gaskiya kamar fa ƙara bakin jini za su ja masa da fatan za su ji su gyara a tashi lafiya. To mun gode daga Kaduna bari mu kaɗa Bauchi garu wake kan layi a Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aji bayan Galba shi Galba yana maka fatan alheri Sama'il Esfawa. To kai ma haka. Adalla kamar da jihohin najeriya ne abubuwan da ake kamar mu jihar bauchi ma mu gaskiya gwamnan mu nan yanzu haka ta da nake maka irin kudaden da shugaban kasa don ni kai na ji a shugaban kasa ya ce ba da kudi naira biliyan ɗari biyar da ashirin da biyu mm. maduwoyin najeriya to mu jihar bauchi a yanzu haka ma akwai local gamman shida ma da ma ba a iya biyan albashi ba har yanzu yawa bari a dan muka gyara wato su yi amfani da kashi ashirin da biyar cikin ɗari na wannan kuɗi ɗin na wato eh. biliyan ɗari biyar da ashirin da biyu ba duka ba eh. wajen biyan albashi amma wasu wata ɗaya kawai suka biya wasu wata biyu sannan kuma suka yi amfani da kuɗin wajen wasu abubuwa ci gaba to kuma hakan da yanzu cewa yake ya gama biyan albashi kuma akwai jihohi akwai local government shida ma wadda ma ba iya biyan su albashin ba har yanzu mutane suna cin wani kuncin rayuwa amma kullum cewa yake ya biya albashi a jihar Bauchi hmm. ya biya albashi a jihar Bauchi wannan abu shine muke kira shugaban kasa da ya ji wannan da fatan da ya ji kunnan shugaban kasa mai adalci da Muhammadu Buhari to mun gode da wannan ah, bayani naka bari mu kada jihar Jigawa wake kan layi a Jigawa Salamu alaikum kana magana da Haruna Esawa da daga karamar hukumar kasan Hausa. To Haji Haruna, ci gaba. Kawai da zan gwamnoni shine ya kamata kimara mara wa shugaban kasa baya akan harkokin da yake gudanarwa na raya kasa. To ba ka ganin watakila wata matsuwa ce kan sa su koko ta sa su suka karkatar da wani sashi na wannan kudin. gaskiya babu wata masuwa kawai da suna yin abubuwan da bai dace ba to to da fatan za a gyara to kamar yadda muka ce to to to da alamar wannan ma shi ma mun to muna sauraron ka malam na kan layi muna sauraron ka sauraron nasiru zuru daga tabi to muna jin ka malam nasiru layinka ya katse To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da karkatar da kuɗin da shugaban Najeriya ya bayar wato naira biliyan 522 saboda a yi amfani da kashi 25 cikin 100 na kuɗin a biya albashi. Wa ke kan layi yanzu? kawo matsala a ƙasar ta yadda shi wake kan layi wake kan layi to layin muna dai fama da matsalar layi yau to kamar yadda muka ce muna so mu ji ra'ayinku kan wannan batun inda wasu ke ganin ai rija ta ba da ruwa ne sannan kuma yawa to to har yanzu dai layin layin sai ku yi mana aikin gafara yau dai mun samu matsalar layi yanzu dai za mu je ga rahoto na gaba wato wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda bayan mako guda da kasancewa zakaran wasannin kokowar gargajiya karo na 38 da kasar ta shirya a wannan shekara a birnin Tawa ya hayyaka ka na Tawa lele birnin Adar ya isa garin su bagaruwa a ranar Lahadi da ta gabata ne dai tawagar da ke kumshe da hukumomi na jiha da 'yan kokowa da manya-manyan 'yan siyasa haka zalika da 'yan majalisun dokoki ciki da jama'a masu tarin yawa da suka rake dan kokowar a garin su domin taya al'ummar garin nasu murnar kasancewa zakarar wannan shekara na kokowar gargajiya wasa mafi farin jini a jamhuriyar Nijar. rabin da jihar Tawa da lashe takobin kokowa shekara takwas da suka gabata. Idan muka leƙa a bangaren hukumar kwallon kafa ta duniya cewa da FIFA a yau ne babban kwamitin gudanarwa na hukumar ya amince a duk dukkan lokacin membobinsa na kara kasashen da za su shiga wasannin kwallon kafa na kofin duniya daga 32 da ake a halin yanzu zuwa 48 a shekara ta 2026 idan Allahu ya kai mu. Shi ko dan wasar kwallon ƙafan nan na kasar Portugal da ke buga Real de Madrid da kasa Spain Cristiano Ronaldo a ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA din ta zabe shi a matsayin dan wasa mafi bajimta a shekara ta 2016 a nan nahiyar afirka ko za ka kwanaki hudu ne ka rage a soma dabsawa a kasar gabon a wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka inda wasan farko zai hada mai masaukin baki kasar gabon a ranar asabar da da misalin karfe biyar agogon jamhuriyar nijar tsakanin gabon mai masaukin baki da gine biso kamin awa uku bisani kasar burkina faso ta goga da kasar kamaru kasar ivory coast da ita ce ke rike da kofin na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka a halin yanzu haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci zuwa lokaci gwamnatin Amurka kan bayyana wasu mutane a matsayin masu matukar muhimmanci a wajen aiwatar da ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda mafi yawan lokaci kuma sukan kasance manyan shugabanni ko kuma sukan taimaka wajen samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan ire-iren waɗannan mutane sukan ƙudiri aniya ko kuma ana musu kallon za su iya zama barazana wajen aiwatar da wani aiki na ta'addanci idan aka gane irin waɗannan mutane gwamnatin amurka takan keɓe su a jerin sunaye na musamman kuma ba tare da ɓata lokaci ba akan daƙile kadarorinsu da ke amurka cikin gaggawa sannan a yanke hada-hadarsu ta kuɗaɗe a duniya kuma babu wani ɗan amurka ko kuma kamfanin amurka da zai yi mu'amalar kasu kasuwanci da irin waɗannan mutane. Ta wannan hanya Amurka ta hargitsa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ga 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu. A farkon watan Janairu, ma'aikatar tsaron Amurka ta ayyana sunan Hamza Bin Laden wato ɗa ga wanda ya kafa ƙungiyar ta'addanci ta Alƙa'ida, Osama Bin Laden, a matsayin ɗan ta'adda na musamman. An haifi Hamza Bin Laden a shekarar 1989 an kuma bayyana shi a matsayin mamba na kungiyar alka'ida a shekarar 2015 a wani sakon sauti da Ayman alzauhari ya yi wanda yake jagorancin kungiyar tun shekarar 2011 bayan mutuwar Usama bin Laden. A wani bangare na sautin Hamza bin Laden ya yi barazanar kai hari a kan Amurka da kuma sauran Amurkawa da ke wajen kasar. Sannan ya yi kira ga masu kai ɗaiɗaikun hare-hare da su farma Amurka da Faransa da kuma muhimman wuraren mallakar Isra'ila da ke Washington Paris da kuma Tel Aviv. A wani sako makamancin wannan a lokacin bazarar shekarar 2016, Hamza Bin Laden ya yi kira ga kabilu da ke zaune a Saudi Arabia da su haɗa kai da reshen alka'ida na ƙasar Yemen sannan su kaddamar da yaƙi akan masarautar Saudi Arabia. Ma'aikatar tsaron Amurka ta aike da sako a duk faɗin duniya cewar Hamza Bin Laden yana cikin ayyukan ta'addanci dumu-dumu. Bayyana irin waɗannan mutane da ƙungiyoyi yakan sa su fuskanci kaɗaici. wanda hakan kan zama makamin da ke taimakawa jami'an tsaro da hukumomin amurka da sauran gwamnatoci sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai usa Sannan za ku iya yin ƙarin bayani ko ganin wasu editorials da suka wuce a baya a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To a gaishe ka yanzu kuma ga wannan saƙon. An cuta Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrinka. ka saurare ni har in gidawa. Kada auto ta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Kada auto ta mai cutarwa. Da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Kada auto ta mai cutarwa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto mantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a cutar da wannan haka yake yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice takaice alkalai guda biyar daga Najeriya da kasar Saliyo da ya kamata su jagoranci zaman kotun kolin kasar Gambia ba su je babban birnin Banjul ba domin sauraron kara a yau talata. An kira wannan zaman ne don duba bukatar shugaba Jame na soke zaben da aka yi a kasar a cikin watan disamba bara. Dama dai kasashen duniya sun amince Adama baro ne ya lashe zaben kuma suna kira ga Jame da ya sauka daga kan karagar mulki. Shugaban kungiyar lauyoyin kasar Gambia ya ce an ɗage ranar zama har zuwa ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu ba a dai samu tabbaci daga lauyoyin ba akan ko za su halarci wato zaman jin karar ko a'a wanda za a yi kwanaki uku kafin ranar da aka shirya za a rantsar da azan wato baro a matsayin shugaban kasa. Sanata Jeff Sessions na jihar Alabama wanda shine Donald Trump ya zaba a matsayin mukamin Attorney General ya kara tarihinsa da ya kafa a fannin kare haƙƙin bil'adama inda ya faɗa wa tarin 'yan majalisar dokokin amurka cewa ya fahimci tarihin wahalhalun da baƙaƙen fata suka fuskanta na samun 'yancin kaɗa kura a amurka Sessions wanda shine mutum na farko a jerin mutanen da Trump ya zaɓa wanda Majalisar Dattawan Amurka ke tantancewa a wannan makon ya jaddadawa kwamitin shari'ar cewa zai tabbata an aiwatar da dokokin zaɓe ba tare da nuna bambanci ba sannan ya tabbata an kara mutuncin matakai ko kuma dokokin zaɓe. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin nan ga saƙon taya murna ga Alhaji Muhammadu Lawali da matarsa Hadiza Galadima da Allah ya ba su ƙaruwa na ta ɗana miji a jamhuriyar nijar to allah ya wato kiyaye shi ya kuma sa ya girma cikin wato albarka sannan ah, da wannan ah, muka ce muke cewa masu sauraron mu sai Allah ya kai mu gobe kuma muke ah, godiya ga Maryam Dauda da taya taya ni da injiniyam na wannan lokacin Suleiman Altarwali da kuma wacce ta hada mana sautin Julie Leathers Creation da duk waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan shirin ya kankama da cewa sai Allah ya kai mu